فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijinku masu yawa kuke ƙaretawa? ya ku taron mutane da aljanu